daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz babban muka sake dawo a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben najeriya ta inec ke cewa ta shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamna a jihohin kogi da bayelsa kowane shiri kuma mun tsaro suka yi a nasu bangaren A jihar Bayelsa za mu kai ziratan 'yan sandanmu kimanin 31,41 yayin da a jihar Kogi za mu kai 'yan sanda 35,200. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin muna kuma tafa da shirin da rashin tayi da ma sharhin jaridun Najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum barkanku da hantsi. lauya mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba trump ya yi da shugaban ukraine wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta yi na yiwuwar tsige trump ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar republican a rubuce lauya mark zaid ya rubuta a kafar twitter jiya cewa mai kwarmatan zai amsa tambayoyi daga 'yan jam'iyyar republican a rubuce bayan sharaɗin rantsuwa da kuma zartar da hukunci idan an yi karya zaid ya ƙara da cewa tambaya kaɗai da ita ko shi ba zai amsa ba ita tambayar saninsa ko saninta. ta zai ya ce wasu 'yan jam'iyyar republican suna kokarin su bayyana wanda muke wakilta wanda hakan zai iya barazana ga tsaronsa tare kuma da iyalansa kuma zaman mai kwarmaton bayani ba wai aiki ne ba na bangaranci ba ko yunkurin tsigewa ba wannan ba aikinmu ba ne Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na Iraki a jiya Lahadi, al'amarin da ya dada tsananin gangamin buƙatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi. dubban masu zanga-zangar sun taru a filin tahrir da ke bagadaza da kuma sassan kudancin iraki a 'yan kwanakin nan suka rufe kasuwanni da kamfanoni da makarantu da kuma jami'o'i zanga-zangar da suke na nuna rashin gamsuwa da tsarin siyasa da ake amfani da shi tun daga shekarar 2003 lokacin da amurka ta jagoranci wata mamaya wadda ta kai ga hamɓarar da mai mulkin kama karya saddam husaini. Firaminista Adil Abdul Mahdi ya yi kira da a buɗe wuraren da aka rufe, yana mai cewa barazana ga matatun mai da kuma rufe hanyoyi na janyo ma Iraki asarar miliyoyin daloli, wanda hakan ya kuma ƙara da tsadar kaya a ƙasar. Lokacin yayi da ya kamata komai ya dawo daidai a cewar shugaban na Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. jiya lahadi fadar white house ta kare shugaban amurka donald trump kan yunkurin da ya yi na sa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke kan gaba wajen shirin kalubalantarsa a zaben shekarar 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden tana mai cewa abin da ya buƙaci a yi bai zama wani laifi da ya kamata a tsige shi ba babu wani abu da za a ce ya kai babban laifi ko ma wani dan kuskure ba a cewar ɗaya daga cikin manyan hadiman trump kellyan conway a hirarta da gidan talabijin na cnn kellyan tana magana ne akan ka'idar tsige shugaban amurka 'yan kwanakin bayan nan da 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka suka kada kuri'ar amincewa da ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba trump saboda abin da ya yi game da ukraine amma conway ta ce ita ba ta sani ba ko shugaba trump ya ayyana zai saki tallafin soji na dala miliyan 391 mai ukraine ne bisa sharaɗin cewa ukraine za ta binciki biden da aikin ɗansa hunter biden a kamfanin makamashi na ukraine mai suna burisma ba Babban kamfanin mai na gwamnatin kasar Saudiya a ƙarshe dai ya buɗe kofa ga 'yan kasuwa a jiya Lahadi da ya ba da sanarwa kan niyyarsa ta buɗe kofa ga masu saka jari na cikin gida na abin da ake gani zai iya zama harkar sayar da hannun jari mafi girma a duniya a ci gaba da kokarin da masarautar take yi na karkatar da harkokin tattalin arzikinta daga dogaro ga mai To amma a wannan sanarwa tashi wadda aka jima ana jira kamfanin Aramco wanda shine kamfani da ya fi kowanne samun riba a duniya. Bayanai kaɗai kawai ya yi kan yawan adadin yi bayani kan adadin yawan hannun jarin da za su sayar ba na farashi da kuma ranar da za a ƙaddamar. shugabannin wasu bankuna sun wa gwamnatin saudiya cewa mai yiwuwa 'yan kasuwa su kiyasta darajar kamfanin kan kudin dala tiriliyan ɗaya da rabi wato ƙasa da tiriliyan biyu da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya ɗauka darajarsa ta kai a lokacin da ya fara kawo shawarar sayar da hannun jarin kamfanin kusan shekaru hudu da suka gabata kamfanin na aramco bai bayyana irin matakan da zai ɗauka na tsaro ba biyo bayan wani mummunan hari da aka kai kan wasu matatun mansa a cikin watan satumba a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yayin da hukumar zaben kasar ta INEC ke cewa ta shirya tsaf domin tunkarar zaɓukan gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa. Jami'an tsaro a nasu bangaren sun ja kunnen masu burin ganin sun tada zaune tsaye a lokacin zaɓukan. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani daga Abuja. Da yake jawabi a wani taron masu ruwa da tsaki a nan Abuja. Shugaban hukumar zaben Najeriya, Farfesa Mahmud Yakubu, ya magantu bisa irin fargabar da suke da shi na ganin cewar wasu na shirin tada mummunan yamutsi yayin zaɓukan gwamnoni da za a yi a jihohin kogi da bayelsa a tsakiyar wannan wata. There ya ce tuni an gano wasu alamu na fargaba a jihohin guda biyu domin dukkaninsu suna ɗaukar ɗumi irin na siyasa kasancewar a baya an shata da yamutsi da ke kaiwa ga hargitsa zaben irin asasewar da muka yi da kuma za mu magantu a kansu da jami'an tsaro a wannan taro mun fayyace wasu yankuna da tuni suke ta farfasa muna kuma fargabar ganin yadda 'yan siyasa suka ɗaɗɗebo 'yan daba a ciki da wajen jihohin guda biyu don ko dai tafka maguɗi ko kuma ya mutsa wannan zaɓe a cewar masanin siyasa dr abubakar umar kari lallai kam akwai duk wata hujjar yin fargaba dangane da shi wannan zaɓe na jihohin kogi da bayelsan. jihohi sun yi kaurin suna wurin tayar da hankali a lokacin zaɓe ko a zaɓuka na baya an samu tashin hankali kwarai da gaske asali ma dai zaɓukan gwamna da aka yi a dubu biyu da goma sha waɗannan jihohi bata kaya ba a sai da ta kai an yi zaɓe na biyu kuma haka masu da aka tara ɗimbin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro saboda haka akwai dalilai da dama wanda za a sa a yi fargaba kwarai da gaske amma shugaban 'yan sandan najeriya muhammadu adamu abubakar ya ce wannan babu damuwa domin kuwa sun shirya tsaf don tunkarar wannan zaɓe. A jihar Bayelsa za mu kai ziratan 'yan sandanmu kimanin 31,041 don samar da tsaro yayin shi wannan zaɓe yayin da a jihar Kogi za mu kai 'yan sanda 35,200. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a jihar Bauchi kuma da ke arewa maso gabashin Najeriya. Dubin wani gungun masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane ne ta cika waɗanda adadinsu ya kai sama da saba'in. Ga Abdulhab Muhammad da ƙarin bayani daga birnin Yakubu. kafin a kama mutanen sun aiwatar da ayyukan ta'addanci a unguwannin tudun salmanu wata Bord quarters da kuma unguwar sarakuna da yake gabatar da 'yan ta'addan wa manema labarai jami'in hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sanda a jihar bauchi dsp kamal datti ya ce wasu daga cikin barayin tuni an kai su gaban alkali domin a yanke musu hukunci a dalilin kiran wannan taro shine domin mu sanar da jama'a a cewa daga watan oktoba zuwa rana da muke ciki a yanzu rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi ta yi nasara na dakile eh, ayyukan laifuka a jihar bauchi na ta yi nasarar kama masu laifi wato mutum saba'in da biyu wanda a cikinsu akwai wanda suke yan fashi ne ko sun aikata laifukan fashi wanda suka amsa da bakinsu akwai wanda suka yi laifin eh, garkuwa da mutane ah, wanda su masu amsa da bakinsu ba za ku firar su ku ji daga gare su a da dai shauran laifuka har ila yau dai manema labarai sun ji ta bakin mutanen da ake tuhuma da yin sace-sace a unguwanni cikin dare sunana na zifiya kubu muna shiga gidan mutane muna karba musu kuɗi da waya kamar wasu gidaje kuka shiga kuma unguwanni unguwan da muka shiga tudin salmanu eh ɗan da jikin bayan wajen comprehensive din eh wata bot quarters wata bot quarters gida ɗaya muka shiga mun zai gida waya muka karɓa da laptop mu takwas ne kuna amfani da makami? eh muna amfani da adda da sanda. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona. Ta kafin mu je ga shirin da rashin tayi mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. bari mu je ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. yayin da hukumar kwastam ta najeriya ke ba da damar mallakar takardun duci ga mamallaka motocin da ba su mallaka ba kamfanonin aikin fitan kayayyaki na kala jan hankalin 'yan kasuwa da su yi kyakkyawan amfani da wannan dama sai dai a hannu guda kuma 'yan kasuwar ne ke nana ta kiran su ga gwamnati ta sassauta dokar ta ta rufe boda sunana mahmud ibrahim kwai Malam da daɗin nemi kuɗin ka tara inda kai ne ya fada su kashe su hanya mai kyau. kashe su ta hanya makonni uku kenan hukumar kwastam ta Najeriya ta fito da wani tsari da ya baiwa 'yan kasuwa da sauran mamallaka motocin da ba su da takardun duci cewa su je hukumar domin yin rajista bayan biyan kudaden da suka kamata. Wannan dai wata kafa ce da hukuma ta buɗe domin warware wannan matsala da nufin kaucewa yanayin aron gama tsakanin jami'anta da jama'ar gari. Yanzu haka dai kamfanonin da ke jagorancin aikin samun takardun na duti a hukumar ta kwastam sun himmatu wajen an kar da masu motocin da ba su mallaki takardun dutin ba kan mahimmancin amfani da wannan dama. Alhaji Badamasi Ubajo Gana shine manajan kamfanin habas Ventures guda cikin kamfanoni masu wannan aikace-aikace. Shi kamfanin Habas bayan cika sharuɗa hukumar custom ta Najeriya ta ba shi lasisi na amincewar ɗauko motoci daga bakin ruwa ya kawo wannan kamfani don sauwaƙa mutane su samu damar yin kiliyarin na motocin abin da ya shafi aikin custom. Mm. Kuma idan misali mota ka ta sauka a bakin ruwa mu kamfanin mu zai ɗauko maka ita tare da rakiyar ma'aikatan kwastom sannan kuma da yawa mota ka inshora daga can bakin ruwa zuwa nan kano idan aka kawo ta da rakiyar ma'aikacin kwastom cikin mu kamfanin mu zai iya zuwa ya maka clearing na wannan mota daga terminal ɗinmu duk abin da ya shafi clearing na kwastom ka fita da ka lami lafiya. Wannan batun kilayar da kake faɗa aikin fito ya shafi hada zancen nan da ake na custom duty na takardun mota da ake yanzu? Eh ko shi kamar yanzu ma'aikatar custom ta dan buɗe wani kofa na motocin da ake hawa a Najeriya. za a iya zuwa a biya musu kuɗin dutinsu a Kaduna. To muna kamfaninmu za ka iya kawo takardar kama mu je mai biya maka dutinka a kaduna federal operation unit mu kawo maka takardun lami lafiya tunda kafin uh, nan gaba ma'aikatar custom ko ta rufe ko kuma da ita za abin za ta nan gaba amma kamfanin yana biya mutane da yana yawan wannan aikin yaya aikin wannan kamfani ku ya shafi harkoki da 'yan arewa suke yi misali suke odar motoci kuma ake shigo da su ta ruwa to wannan kamfani namu kamar ya sauwaka wa ɗan mu da suke shigo da motoci daga turai kwarai da gaske domin mai domin wani lokacin za ka kawo mota in ka ce za ka kiliyarin nata a gunda ta sauka ana samun matsaloli wani zai iya tura wani ya masa aikin ya cinye masa kuɗi kana kano ka tura mutum legas kuɗi ya yi maka kiliyarin mota in aka samu matsala wani wato ma'ana yana suna cinye kuɗi waɗansu kuma in ba a yi sa'a ba za ci ta samun matsaloli wajen kiliyaran har mota ta shiga demorage mutum a sake kara masa wasu kuɗi wanda zai sa mota su tsada sannan bayan haka yanzu misali in kai kiliyaran mota ka lagos ka gama komai za ka tuko mota ka kato da ita kano bawo mamaki kato da ita kan hanya wani ma'aikaci ba ma na kwasan din ba ya latsa ka akan takaddinka amma wannan da muke yi muna ɗauko motocin nan tare da rakiya ta ma'aikatan kwastam da takaddun da aka wa motocin nan transfer har zuwa kano lami lafiya idan suka zo lami lafiya in ka ga dama za ka iya ba kamfanin mu ya maka clearing in ka ga dama akwai clearing agencies da yawa kamfanin masu clearing za ka iya zuwa nan gurin mu ka yi ba wani kamfani ya maka clearing mota ka lami lafiya alhamdulillah kuma an sauka musu misali kaga wani lokacin eh, can gunda motocin da suke zoka bakin ruwa yana cika to amma da an kawo muka ɗauko su muka kawo nan an samu sauki an daɗa warwarewa can uh, ports din. gudun sauki sai jihar jiragen ruwa da yake suna cika wannan eh, kamfanin namu ya daɗa kawo saukin rashin cikan nasu da cunkoso saboda da mota ta sauka a nan mu mun haɗa takaddunmu na kwastom da komai mun je mun nemo masu rako eh, ma'aikatan kwastom masu rako motocin nan sai mu to da wannan motocin kaga an samu guri an samu space na kawo wasu motocin tun ɗazuka ne mana zancen motoci aikin ku ya taƙaita ne ga sha'anin motoci da ake shigowa da su ko kuma akwai sauran kayayyaki da 'yan kasuwa kan shigo da su daga ƙetare? To a yanzu dai lasin ɗin da ma'aikatar kwastam ta bamu na motoci ne kadai. To yaya wannan manufa ta gwamnati ta rufe bodoji ya shafi aikace-aikacen kamfanin ku? To mu abin da ya shafi boda tunda gwamnatin tarayya ta haramta shigo da motoci ta boda ba mu da wata dangantaka da rufe boda abin da ya shafi mota ko buɗe bude a yanzu dai. Ma'ana ina nufin wannan mataki kamar ya shafi hada-hadar ku za a iya cewa ya takaita yawancin yawan motocin watakila za ku iya samu misali ku yi wa aiki tunda yanzu an ce sai ta ruwa ne kawai. To kamar yadda nake gaya maka ba mu da dangantaka ta boda da ko motocin da aka shigo da su ta boda kamar yadda gwamnati ta haramta ah, mu dai mun a ne akan motoci da aka kawo ta bakin ruwa ta gaban ruwa. su ne suke bin ka'idar gwamnati ko ma ka'idar gwamnati muke ji sai dai motocin da aka shigo da su a ainihin ta bakin ruwa idan lokaci ya yi gwamnati ta ɗage wannan haramci na rufe bodoji idan na zo da mota ta daga kwatano ko wani wuri misali ta ƙasa zan iya kawo muku ku mun aikin kwastam wato duty kenan to ita gwamnati kusan kowa a ƙarƙashin ta yake da kamfanin da ma'aikatan da 'yan kasuwa duk a ƙarƙashin gwamnati muke idan misali gwamnati ta yi wani tunani ta ga cewa alheri ne ga najeriya baki daya ta ce ta yanke hukunci kuma yanzu ta yarda a shigo da motoci ta boda kuma a kawo gurin mu a biya duty ba mu da wani haufi za ku so haka kenan to in Allah ya so gwamnatin ta so ta yi haka ba mu da wani haufi gaskiya Alhaji Badamasi Uba Jogana kenan. ya yi gumi ya samu. sha ya samu ya zo a wurin baddawa ya badda a cikin sakarci wannan ya zama wawa nan bai bi mamman Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasuwa ke ci gaba da kira ga gwamnatin Najeriya da sake nazari da kuma tunani game da wancan mataki nata na rufe iyakokin ƙasa waɗanda galibinsu a yankin arewacin ƙasar suke. Alhaji bu Salisu da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu cinikayyar kayayyakin bulawus ta Najeriya mai kula da yankin arewacin Najeriya ya ce matakin na mayar da hannun agogo baya ga sha'anin suna kasuwa. Wannan rufe boda da aka yi dukkan wani mai sai da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba in dai shiga za ka je ka siyo a zuwa ɗauka daga Najeriya a fita makauta ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba ko kuma in ce abin da ya kama da haka wasu ne ma za a ce maka abin ya tsaya akan yanayi na rashin ciniki saboda wasu ai kayan ma aka rufe musu ba su samu ba bayan da za su shigo da shi kawo su cikin shagunan su ko kuma wasu wanda suke mu suka zo suka sai kayan ba su samu dama yanda za su yi su fita da kayan ba su je su zuba a shagunan su to kaga dole kasuwa ta yi cik ba fita ba shiga to ko a yanzu ka shiga kasuwanni za ga kusan majority al'umma kawai bacci ake kaga inda ciniki ya ba wanda zai zo a wannan lokaci a ce ya fito kai bacci a gida ka dawo shago kana bacci ba haka aka so ba amma ai tun da ku kayayyakin ku akwai wanda kuke shigowa daga kasashen waje ba ku amfani da jirgin ruwa ko kuma jirgin sama na dakon kaya ne to gaskiya batun shigo da kaya tunan ba mu da matsala mai karfi kamar rashin ka zo ka ajiye din ba a fita da shi ba in ka dauka yanzu kusan tun daga nan Najeriya ana daukar kaya abin da ya tafi Sudan har zuwa santarar Afirka ana zuwa nan Kano a sai kaya a fita da su wancan mutanen na nesa wanda kwata-kwata anan da wata biyu zuwa wata uku ba ma ganin fuskokin ko daga cikin su domin a tsorace suke su zo su lafta dukiyarsu ina za su fita da ita a yanzu ma akwai su wanda suke bakin boda sun saye su saboda an sai kaya ne kai tsaye sai aka ji gwamnati ta dakatar da a fitar da kaya ko kuma in ce maka aka rufe boda shi na gida bai sani ba waje bai sani ba abu ne aka yi shi bagatatan babu sanarwa kenan kana so ka ce eh, misali eh, duk da cewa kuna iya shigo da kaya ta ruwa dinnan amma batun rufe bodojin kasa dinnan ya shafi harkokin cinikayyar ku kenan ya shafi tattalin arzikin 'yan kasuwa da dama saboda kamar da nake maka wannan bayanin wasu fa daga cikin wannan kwastomomin namu da dama yanzu suna da kaya a Najeriya sun siya kayan sun ki fita yaushe ne za a dawo a ce an sake ibo wasu an fitar da su wanda bai zo ba shi kuma yana tsoro tunda wane da wane sun sai kayan su ba su fitar da su ba suna cikin gida a Najeriya to su kuma za su kawo dukiyar su sake fita da ita. 'Yan kasuwa gaba ɗaya na fannoni daban-daban suna kuka cewa abubuwa sun tsaya cik. Me kuke so gwamnati? To abin da muke kira a da gwamnati ya kamata ina yawan faɗa wannan magana a rika duba duk wasu abubuwa da ya dace inda dan al'umma ake inda aka sani gwamnatin haka ce ta siyasa ce to ta fi kusa da al'umma. sabana ce gwamnati ce ta mulkin soja to haka muke so ya zama to lallai duk abin da za a yi yan kasuwa ko kuma abin da bai shafi yan kasuwa na al'umma baki daya a ringa neman shawararin al'umma ba lallai bane mu bada shawara a ɗauka amma dai mun ba da muna tunanin a cikin kwaya biyar zuwa shida za a iya ɗaukar biyu za su iya amfani saboda rufe boda mutuka ya kare tattalin arzikin 'yan kasuwa da dama muna roƙo ga gwamnati da allah a duba wannan lamari a sassauta a zo a buɗe wannan boda ko da ba za ku buɗe bodoji duka ba a samu wasu manyan garuruwan da aka san za su amfana da 'yan kasuwa da 'yan arewa a buɗe su ta hausa suna cewa an ciza a hura muna kira ga gwamnati da Allah a duba wannan lamari a dan sassauta yan kasuwa lalle mutukar bodan nan a duba amma ba za a bude su ga baki ɗaya a bude na wasu jihohi daban za a samu karuwa assalamu alaikum ba za ka ne kuɗinka in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare karshen shirin da rashin yi na wannan mako kenan. Yanzu a madadin Alhaji Badamasi Uba Jogana da Alhaji Ɗayebu Salisu Mahmud Ibrahim Kudi da na shirya na gabatar ke cewa Wassalamu alaikum. A huta lafiya. Kuma da yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridan ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rufe kan iyakokin Najeriya ya hana shigowa da makamai daga ƙetare, in ji shugaban hukumar tsaron farin kaya na DSS. Jaridar The Punch ta ruwaito alajibici na cewa matakin ya taimaka gaya wajen dakile hada-hadar muggan makamai zuwa Najeriya da wasu bata gari kan yi al'amarin da kuma ke sa ana amfani da irin waɗannan muggan makamai wajen gudanar horar da ayyuka na ta'addanci da sace-sacen mutane da kuma fashi da makami sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa anya atiku abakar zai nemi shugaban najeriya yana da shekaru 76 da haihuwa yanzu dai ayar tambayar da jaridar disney ta daga shine ko a shekara ta 2023 a lokacin da alhaji atiku abakar zai cika shekaru 76 inda rai da lafiya ko zai sake tsayawa takarar neman shugaban Clinton na Najeriya. ita kuwa jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi hukumomin soja a najeriya za su gurfanar da wasu sojoji guda ashirin ciki har da ofisoshi shida a gaban kotun soji bisa zargin da ake masu na gujewa aikin soji a lokacin yaƙi sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta yi labari game da ziyarce-ziyarce da shugaban najeriya muhammadu buhari ke kaiwa kasashen ƙetare tun da ya hau kan karagar mulki jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka a kidayen da ta yi shugaban kasa muhammadu buhari ya shafe kwanaki 407 a kasashen waje yayin kuma ya ziyarci kasashe 40 a cikin shekaru biyar kace na ce game da yawace yawacen da shugaban kasa muhammadu buhari ke zuwa kasashen ƙetare ya sake kunno kai ne bayan kwanaki biyu dawa daga kasar rasha ya sake cilla zuwa kasar saudiya kuma yanzu haka dai yana birnin london inda zai kwashe makonni biyu yana hutawa bayan ya ci murai amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana kan na'ura Salamu alaikum murai Amurka mai magana kuma Abun Bibi Bunza zo lokacin Government Jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira ga gwamnatin jihar Muhammadu Buhari. Talak tana cikin halin lahawar wala talak tana kokawa. ya kamata a kalli abubuwa matsalolin da talakan najeriya yake matsala ta farko an rufe koda kodan nan da aka rufe nina na a illoli don ka a shigo da makami duniya ta ci gaba a samu na'urar da za ta hango wanda ya fito da makami mana assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na bishir baka auren auta ɗan albasa katsina taranci najeriya ina so in yi amfani da wannan dama ga mai girma gwamnan jihar katsina adalci wasu aminu bello masari a kan gidan rediyon jihar katsina gidan rediyo mai tarin albarka na jiha muna so da allah ya taimaka a maida shi karfe sha biyu na dare karka shi ko da yaushe domin gidan rediyon jihar katsina sun ba da muhimmiyar dama a wannan zaɓe da aka yi. A jiya abubakar garba zaɓe bai ci karfin madaki. Ra'ayina a yau shi ne game da 'yan jaridu ko kuma masu yatsa labarai ko masu shela. To a gaskiya kar a ce an hana mutane faɗan albarkacin bakin su ai daga nan ne za a gane na ƙarya a gane na gaskiya hanyar da za a ji yanzu kamar misalin ku voice of america ai a kowane state a nigeria suna da eh, masu kawo muku labarai to eh, idan labarin ya fito ana son a kasance gaskiya ku gidajen rediyo ku ne za ku iya taimakawa da wannan. Assalamu alaikum. Muhammad Karisma Adamu Tuman Gidi, Kebbi State, Labrador Kalgaman Najeriya. Sako na zuwa gare ku shi da Allah gwamnatin Najeriya taimaka mutanen bakin iyaka akwai matsalar mai a gare mu. Muna da matsalar mai yanzu kusan muna son lita ɗari uku har ɗari uku da wani abu. Muna fatan gwamnatin Najeriya ya taimaka a taimaka don Allah taimaka bakin gida muna ga samun matsala mai akan mai. To sai kuma labarai a takaice. Lauyan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump yi da shugaban Ukraine wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta yi nayuwar tsige Trump ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai bada amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican a rubuce. Masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a Bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na Iraki a jiya Lahadi. Al'amarin da ya daɗa tsananin gangamin buƙatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi. jiya lahadi fadar white house ta kare shugaban amurka donald trump kan yunkurin da ya yi na sa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke kan gaba wajen shirin kalubalantarsa a zaben shekarar 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden tana mai cewa abin da ya buƙaci a yi bai zama wani laifi da ya kamata a tsige shi ba masu aro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma wato solomon abo da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu fita mahmud lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc